idan muka koma ga Allah ba yana nufin kawai ka faɗi kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana nufin ma'ana ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan zai sa ka zama cewa na farko ka samu rahama Allah na biyu ka samu shiriyar Allah na uku kuma ka samu tsira shi dan adam kullum a duniya ba zai rabu da abu uku ba ko ta ina ya shiga ya fita ko dai ya zama cikin ni'ima ko kuma ya zama cikin jarraba ko ya zama cikin kuskure ita ni'ima tana bukatar godiya shi kuma kuskure na bukatar tuba ga Allah jarraba kuma tana bukatar haƙuri daga duk lokacin da wani ɗan adam ya samu kansa cikin wata jaraba ya mai da abin nan abin surutu da kwarmato to bai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba idan ku bai koma ga Allah subhanahu wata'ala ba ba zai samu mafita cikin sauki ba da haka lalle ne ya zama na cewa mu tarbiyyantu duk lokacin da muka samu kanmu cikin wani yanayi mara daɗi to mu duba mu ga hal mu ne ya jawo mana ko wanne ya jawo mana ko kuma kaddara Allah ce idan muka dubi waɗannan sai mu hukuncin da ya dace wannan ƙasar tamu mai albarka wadda babu irinta a duniya tana bukatar 'yan najeriya su gode wa allah ni'imar da ya musu da suka yi sa'a ya halicce su a najeriya kuma wannan kasa tana bukatar masoyanta na gaskiya waɗanda za su yi kishinta su sota domin ƙasa ce da in ba aljanna ka shiga ba to ba za ka samu kasa kamar najeriya ba assalamu alaikum alhamdulillah ah, shugaban majalisar malamai kenan Ah, shek ibrahim khalil allah ya saka da alkhairi da yan uwa sai a tara hankali yanzu za mu saurari shek malik ibrahim ya shifa na shewa lil harazin shi ma za mu saurari kalmominsa masu albarka a kan hukumar bismillah yan uwa da allah ya shiru da allah yan uwa samu nutsuwa a shiru da allah jama'a a shiru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 salatan tu'arrifna biha iya a mai martaba sarki manya-manyan malamai yan uwa masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam na yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan taro taro ne na shugaba alaihi salatu salam duk sanda dan adam ya taro duk sanda dan adam kaga yayi taro to akwai wata manufa a gargashin wannan taron kuma ala ayi halin ko ma ba taro dan adam yayi ba to da'iman yana tattare da abubuwa guda uku likulli fatan hubbun wa qasdun wa mabharun kowane mutum a duniya akwai abin da ya sa a gaba yake so kowane mutum akwai manufar da take zuciyarsa kowane mutum akwai natijar ƙarshe da yake so ya samu to sai ya zamanto wanda Allah ya bashi muwafaka sai ya zama ya dace da abubuwan duk da Allah yake so a cikin wa'annan guda uku to mun tare a nan don mu girmama annabi mun tare a nan don ɗabbaka abin da dama Allah ya sha da haka ya shirya haka tun a ginin farko da ya halicci shugabanmu sai ya ambace shi Muhammad wa zammal ila Usman nabiyyi ila ismihi a wani gun ake cewa fazul arshi mahmudun wa shakalahu min ismihi liyujillahu fazul arshi mahmudun wa haza muhammadu wannan muhammadu wato abin abin yabo abin yabo Allah ne ya bashi haka yace shi wannan da na halice shi na halicce shi ne don duk sanda aka ambace shi ya tafi da hankalin bayi a cikin dukkan motsinsa a cikin dukkan al'amuransa a cikin maganarsa da komai da komai Allah ya yi shi don yabo shi sa tun daga tsarin farko sai ka dubi yadda gina sunansa kaga sunansa kaga sai shi kansa mai yabansa yake cewa fazul arshi mahmudun wa haza muhammadun kaga shi mahmudu daga fi'ilin hamida aka samu shi idan aka ce hamida to fi'ili muzari'i ya hamadu za a ce ya hamadu sunan fa'ili sai a ce hamidu sunan mafa'uli a ce mahamud to shi sunan manzan Allah sai Allah ya ce ba ta nan za a ɗauko shi ba za a ɗauko shi ne ta kan fi'ilin hamada hamada ma'ana shi hamida ya yi yabo kurin to hamada ya yi yabo ba yabo na sauƙi ba mubari sai a ce yi hamidu yana yin yabo yabo wanda kai matuƙa sunan fa'ili sai a ce muhammadu wanda ike yin yabo ba na sauƙi ba wanda ake yabo kuma ba tare da ƙaƙƙautawa ba shine muhammadu muhammadu al'imam ibn al-qayyim ya yi wani littafi ko ya faɗi wani zance ya ce akwai darasi akan annabi akan wannan sunan nasa kaga sunansa muhammadu sai kuma aka bashi littafin da ya fara da alhamdulillah a filin kiyama aka bashi wani matsayi sunansa almakamul mahmud sannan sai aka bashi wata tuta sunanta liwa'ul hamdi su kansu al'ummarsa sunansa hammaduna yace to wannan hamdun da ta kewaye annabi akwai magana akwai magana Allah ya yi shi ne da rafi'in zikiri da ya halicce shi Muhammad wanda za a yi ta yabo ba da sauki ba sai Allah ya ce bari in baku samfur samfur misali zan baku ni ne zan fara da kaina ba ku zan bawa aikin ba shi sa ka duba inda sunansa ita jalli guda biyar din nan a ƙur'ani. za ka ga abun ba na wasa ba ne sai ce muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah ka lalube ƙur'ani kaf ba wani makhluki da allah yi wa wannan jimla guda ɗaya cewa muhammadun rasulullah ba wani annabi da aka ce wani rasulullah iya wannan mubtada da labarin sai annabi to kaman dan adam zai ce to ya kenan nan an ce muhammadun rasulullah sai Allah ya ce a nan gurin ba a ba da labarinsa da komai sai da wannan amma in kuna son ku ji mukamai manya to ku duba waɗanda suke tare da shi ma kawai wanda suke da ma'iya da shi su ne wallazi na ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum tarahum rukan sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum Allah ce saboda suna tare da shi tun kan a haifi kakanninsu da iyayensu har a attaura haka ne bayaninsu wa masaluhum fil injil a injila kuma haka nace kazar in akhraja shidahu fa azarahu fastagalaza fastawa ala suqihi ujibu zurra li yajiza bihim al kufar wa'adallahu Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima duk saboda me suka samu wannan martabobi saboda suna da ma'iya da da'iratul hamdi shine Muhammadur Rasulullah a waje na biyu ai kaga ubangiji cewa yake yi wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul shi wannan shugaba in kuna neman ku ji bayani kansa ba wata magana ake ba shi babban manzo ne wannan kalmar fata in za ka faɗi sunansa sai ka sa babba to wajibi ne don ba yi haka ba baka faɗi abinda Allah yake nufi ba sai ce kuma ma kana muhammadun a ba a hadimin rajaliku ma kana muhammadun zuwa aka yi ana cewa zaidu ibn muhammad zaidu ibn muhammad zaidu ibn harisata to ubangiji yana da kishi akan annabi yana son sa ina girmama shi to wannan kishin da Allah yake a kansa ana cewa zaidu dan muhammad Allah ya a'a ba haka bane sai Allah ya kawo ma wata magana ice wa azwajuhu ummahatuhum wato matan annabi muhammadu duk wani mumuni a duniya iyayensa ne to a hankalinka na ɗan adam sai ka ce to ai shi kuma tunda mijinsu ne to shi ku baban kowa ne tunda matansa iyayen kowa ne to shi baban kowa ne sai Allah ya ce a'a ba haka bane ma kana muhammadun aba ahadin min rijaliku wallahi ba baban kowa bane shi to ya ne shi sai ce ai shi sunansa aulabil mu'minina annabiyu aulabil bil mu'minina min anfusihim shi aulawiya ce da shi a ce shi uba ne iyayensa mata wato matansa iyayen mumune ne kama kujera ɗaya ce a yi shi ko ba a yin kujera ɗaya da shi da'iman shi gaban gaba ne shi alayhi salatu wassalam sai ubangiji ya ce a bayan ya faɗi duka waɗannan ya zama ko ina ya faɗa sai ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wallazina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala muhammadin ce kaga sai ya ce a farko na ce masa rasulullah na ce illa rasulun na ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi to a nan gurin kuma ba za a maimaita wannan risalar ba abinda za a maimaita shine Allah yake cewa wa huwal haqqu wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai Allah ce wa huwal haqqu annabu shi alhaqqu ne shi kaga fa alhaqqu sunan Allah ne zalika bi anna Allah huwal haqqu sai Allah ya ce dan in nuna muku ku san yadda za ku zauna da shi sunan sama alhaqqu shi sa Allah daidai da sakan daya ya dan nuna wa mutane akwai sauƙe-sauƙe a lamarin annabi ba taɓa yi ba a cikin zuwansa malam za ka je na cewa ya ayyuhan nasu kad ja'akum burhanun min rabbikum ga babbar hujja ta nan na turo muku idan na turo annabi to hujja ta ƙare ba zan ƙara buga wa ɗan adam wani wata hujja ba magana ta ƙare in dai ya bayyana komai ya zo wannan kuma tun alitattafan farko yake faɗa ja'ar rabbu min saina a taura Allah ya bai ya zo da wani sirri mai ƙarfi a saina'u inda ya magana da annabi Musa annabi Musa ya ce ka yi hijabi in ganka ya ce ba za ka ganni ba ke wasta alana min sa'ira a sa'iru ya ƙara bayyana haske aka haifi annabi isa ba uba sai ya ce waza haramin jibali farana amma a kwarin maka in aka zo in kamilu zati ya bayyana ya ce to na fito fili kawai abu ya bayyana saboda haka bayyana annabi babban magana ce isa allah yake so ya gaya mutane za su yi da shi kullum idan mutane suna yin tasarrufinsu Allah yana nuna musu ku koma can ku kalle shi ku koyi da shi ku bi shi domin nan lamari yake an tambayi annabi Musa a duniya akwai mai iliminka yace babu tun da yace babu nan Allah ya ce dauki jaka ka tafi makaranta akwai abdun min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma kaje kaje kai karatu a gurinsa da annabi musa ya fita iso ma tafiyan neman karatun nan da kansa yake cewa laƙar na min safari na haza na na sha wahala a tafiyan nan tafiyan nan ta taya min da hankali ka ji abin da ya faru tsakaninsa da gurin malamin da aka tura shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan ka taimaka min bi ka saboda Allah ne turo ni gurinka ca lan tasadi mai iya sabran ka tafi kawai ba mu a turo ni kuma ka ce in tafi a'a ba za ka iya ba aka yi ta abubuwa iri-iri ta jalliyatu na Allah masu ƙarfi mazhari mai da hankali amma da aka zo wannan mashadin shi shugabanmu saboda shi ne shi ne muhallu nazarin lahi shi da aka zo shi ba ma su aka yi a duniya akwai mai ilimin ka ko babu ba a da kansa yake cewa inna atqakum wa a'lamakum billahi ana yace a yau daga dan adam din farko zuwa na ƙarshe idan an samu a sikelin sanin Allah to ni kadai ne babu wanda yake bayana kuma ni ne masanin komai kuma ya faɗa wa duniya ya ce ana akramul khalqi ala Allah duk halitta ni ne gaban kowa a gurin Allah amma shi an ce tafi makarantar sai aka ji ana cewa kuma wa in tudi uhu E, eh, ku sake koma gurin sadi shine dai har yanzu Allah kara masa tsira da aminci kara mana kaunarsa ya sa mu so shi so na hakika Allah ya dauke mana wasa daga zukatanmu su annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ya san asali yana ka wa ya san matukar tun da Allah ya yabe ka wanda ya ƙi kama yi gaba ya rasu lallahi in ba An batan ka na faifaye ba ban ci ribar haihuwa ba mai garan da za ni ɗai ba ni ba guzuri ba ba ido ba kan a ce haka nan ka yi shi tun da kai shi ka ɗauka kashi. ga mu dai kwana da tashi addu'an mu zuwa gare shi dai mu ya gaza ba ‘yan uwa kowa basira ta ishe shi ya je ziyara wanda bai yi ta bayai hasara sai fani da ya zama lalura ta hana ban san abin zuwa ba. hal abokan haihuwa na ‘yan uwa tsararraki na sun jima da zuwa madina gurin imamul mursalina ƙudura ba ta na cira ba ban haɗa macikin uwa ba sai da san sa a zuci so ba mai alamar santuwa ba don haka ko yaushe ɗai ba raina azuwanta bai gushe ba ya rasulallahi in ba ambatanka na faifaye ba ban ci ribar haihuwa ba mai garan da za ni ɗai ba ni ba guzuri ba ba ido ba rabana da mala'ikunsa sun yabe shi ashe yabansa wajibi ne kar mu fasa mai lazum tar ambatansa ba zai cuta a lahira ba faifaye wal ambatona gun rasul dare da rana ya fahimtar hankalina ya fi so in je madina ko da dai sawun mu bai cira ba marhaba shaharun rabi'i kayo guzurin dawa'i annabi muhammadu wanda ko wake raja'i zaka ka hairil anbiya'i da zuwanka ba mi bakin ciki ba marhaba sarkin watanni inda kaka inda rani ka ka karfafa ni don kwa kai aka sa matsani da zuwan samun rabon gababba marhaba da su falbarewa wanda za kuna da giwa za su kan shi suna fashewa maganin mai kangarewa sarari bai bar bakin duhu ba ya rasu lallahi tunda kai kake da isa a fada ko ina ka samu shaida An batanka da shi ka tsaida samai bata koma raurawa ba na bara ci gudun mawalka wacce kai mamataimakanka zan zuwa yakin tabuka zuljalali ya samu ganka daɗa tun ba mu ta argun kira ba washe falken madina za su tashi na kan ji murna sun rufe ni kamar da nina za su hai rul hakimina Allah bai na cira ba mai jibi tamkar turare annabi Muhammadu An batona ba shi kare wa gare ka cikin darare ɗai bahar raina ya kare ba zan cire zuciyar zuwa ba ma dukun maka da ce ni Zani kewa ta ishe ni ɗai bagun kakan husaini in yabo a cikin sukuni a gaba na saba da shamaki ba ya maji roƙon gazajje rabana a tashe ni in je ɗai ba in ga mafi mazaje kwaljini ga kyau da saje da wushirya ba da famfara ba zan gabatar da gaisuwa ta gun zama bificin halitta annabi muhammadu in gaya masa el bukata ke garan da ta tsananta da bai taɓa ƙyala mai kira ba an kira shi kira ga rabbi ya fitul haske dubbai sabulun wankan zinubbai ya tafar kin iske rabbi ya jirgin da bai haɗan ba mustapha na zo gare na daho in ci arzikinka ka ji ku kana gare ka mai uban ɗaki kamar ka ba zai kunya a lahira ba na taho in gaishe ka zaɓaɓɓe isasshe annabi muhammadu kar ka bashe ɗan ya bashe ni don haka ko da yaushe na tuna ka ba zan bakin ciki ba mai jidali dai na musu annabawa dukkaninsu mustapha ne shugabansu ko da ya zo a ƙarshensu darajar sadwar Salamu salli ala sayyidina Muhammad al fatima Allah ya taimaki sarki afwan zan dan yi kutse kaɗan akwai ina son akwai wani abu da ya faru mala ibrahim mai ajafa zai sake dawowa ya yi magana bara a nan wajen kuma annabin dai shi ne dai kuma abin da ya faru ya sake faruwa kwanan nan da wani wanda ya zo ina jin ya maulidin nan ya faɗi abu kuma ya je ya yi ya tabbata to yanzu zai yi bayani shi abin ya faru a kansa da Allah mai dan sarki ya dade minti daya zai yi wannan bayani eh, assalamu alaikum warahmatullah ah, wato ah, da na gaya wa shi sai dai mahabu cewa sai Allah ya gangaro da abu ah, bara na faɗi kisar faɗi mata almahi anan wacce ta makance kuma ta yi tawassuli da annabi Allah ya warkar mata da idanta to lokacin da walida walidata ta koma ga Allah a cikin jerin masu zuwa gaisuwa sai wani su biyu suka zo to da suka zo sai ce sai tarar an yi wannan rasuwa ke min gaisuwa ya ce amma shi hakika abin da ya kawo shi ya zo ne don yi min bayani ice ya ga kilif na bidiyo na da na yi maganar ita faɗi mata almahi a nan to shi kuma a lokacin ba ciwon kafa baya tafiya don duniyarsa duk inda za a je magani ya je babu ya kasa warkewa to da iji wannan kilif namu yana ji yana zuwa isai tiket da shirin biza ya tafi saudiya ya je ziyara ya tafi halarar shugaba alaihi salatu wassalam da ya je yanayin shiga rauza ma bai samu shiga rauzar ba sai daga waje ke cewa ya rasu rasulallah na ji abin da faɗi mato almahi ta samu a nan to ni kafata ni ma bana na kasa tafiya duk masu magani sun gaji ba su iya ba ka taimaka mu eh, ka taimaka mu ce sai ya ji kamar wata ƙaramar allura aka tsira a cikin kafar shikenan sai ya ji wani abu yana fita ina fita ina fita to daga nan sai ya tashi ya ji ya buga kafar a kafa a ƙasa ya ji wannan zafin bai ji shi ba ya zo guri na ya ce ni ma sai ya buga mun kafar a kafa a ƙasa saboda haka ya ce kuma ba inda ya ce kafar wannan mai ciwon tafi mai lafiyan nan lafiya yanzu saboda saboda kusanci da annabi wannan kuma ba abu ne boyayye ba ba abu ne boyayye ba a cikin dukkanin fagage idan ka kusanci annabi za ka samu wannan mutum ya zo ya ce ya rasulallah na yi laifi haddi za ka sa'ai mun shugaba ya ce zauna yi zauna aka yi sallah da aka yi sallah shugaban talikai dama shine liman kamar yadda kowa ya sani aka idar da sallah ishi ya rasulallah ni ne mai laifin nan fa wanda za ka sa a yi min haddi a lasta kar sallai ta ma'ana ba kai sallah a bayana ba yanzu sai ce a da ni aka yi ije kuma har yanzu laifi yana nan ce tashi an gafarta maka assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu alhamdulillah kuma yadda yake tsare sai professor dr sani dr umar sani fage shi za mu saurari jawabinsa yan wada allah saurara akwai manya-manyan malamai fa da za su yi jawabi sannan a yi karatun haihuwa sai a tashi bayan daga profesa sheikh umar sani fage ya gama akwai dr nasir abubakar goran dutse akwai khalifa namu sheikh kamil sheikh abdulhamid yalo ibrahim sannan sai Khalifa sheikh ibrahim shawasan gawuna shine zai karatun haihuwa sai mu tashi insha Allah akan hukumullah bismillah Akbar Allahu Akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka aw malan aw mansiban fala ta'khudh sa'adatana fala taj'alna nusabu bil ghururi idza najahana ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد abinda zan tofa kalmomi a kai shine jamalul masira saboda annabi alaihi salamu ababi ake kallo akwai jalalu sirati akwai kuma jamalul masira jalalu sira shine tarihin annabi alaihi salatu wassalamu cike ke da kwarjini da abubuwan ban mamaki da suka sha suka haura hankalin dan adam wajen irin haƙuri wanda annabi alaihi salatu wassalamu ya ta yi da juriya da jimiri da ƙarfin hali da jarumta da kuma mu'jiza ya dinga nunawa iri-iri iyawa damo magana damo ya fito da kalmar tauhidi ruwa ya fito daga yan yatsunsa alaihi salatu wassalam irin wayannan abubuwan su ake kira jalalu sira ita sira a bace mai dauke da abu mai nauyi wanda da wuya ikutantu amma duk wayannan abubuwan da suka faru me yasa annabi sai ya haƙuri me yasa duk suka faru saboda je ga jamalul masira ai haƙuri akwai saƙon da ya zo da shi wanda sai an kai can sannan zai kuma gina shi bayan ya je madina alaihissalama da ya fara zube abin da ya zo da shi din da yawa sai suka dinga zuwa suna baya suka ce da mun san tun farko da wannan ka zo da ba a rigima da kai ba to wannan jamalul masira ita nake so in dau abu kaɗan a ciki don da wanda muke karanta na annabi alaihi salamu da komai so ake mu dosana mu aiki da shi shine za mu samu darajar da ake bukata abin da nake so a nan annabi alaihi salatu wassalamu ya yi tafiya mai ban wahala daga maka zuwa madina da shi da babban sahabinsa sina abubakar radiyallahu anhu da kuma wanda suka ɗauka aula ibn urai gidi da amir ibn fuhaira shi maula ne na sina abubakar radiyallahu anhu sun yi tafiya mai wahala ta kan duwatsu da tsaunuka ba a kan doron ƙasa haka suka dinga tafiya ba ta kai raƙuman suna gazawa a hanya suna zubewa haka suka ci gaba da wannan tafiyar har suka isa madina annabi alaihi salatu wassalamu ya sauka a quba to masu ganin kwakwaf suka fara zuwa abdullahi dan salam babban malamin yahudawa ya zo ya ga kwakwaf yana kallon fuskar annabi alaihi salamu kawai sai ya haƙura sai ce laisa laysa bi wajhi kazzabi da kallonsa babu inda inda tare da shi babu wata wata munamuna ko wani abu na rashin yadda da kai da kallonsa bai gaskiya ne to sai ji kalma ta farko wanda malamai suka ce shine hadisin farko a duniya annabi alaihissalam ya ce ayyuhan nas afshu salama wa adimu da'ama wa silul arhama wa sallu bil laili wan nas niyamun tadkhulul jannata bi salam a iya wannan kawai zan magana annabi alaihissalam tun kafin ya shiga garin madina yana kuba sai ya fara nuna yanda ake san zamantake na al'ummar musulmi ya zama farko ce ya ayyuhan nas abshu salama ku yada sallama ku yada aminci wanda idan babu wannan kaunar juna ba za ta samu ba idan babu ƙaunar juna imani ba zai samu ba idan babu imani ba za a shiga aljanna ba dan ya ce da mu la tadkhulul jannata hatta tuminu ba za ku shiga aljanna ba sai kun imani walan tuminu hatta tahabu ba za ku yi imani ba sai kun so juna awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum bana nuna muku magani warkan ba wanda yake kasadin da kun yi za ku samu waraka shine abshus salama bainakum ku yada aminci tsakaninku yada sallama wannan zamantakewar musulmi haka ake so ta zama akwai sallama ma'anar sallaman nan ita ce duk wanda ka ce da shi assalamu alaikum ka ba shi tabbas da ransa da dukiyarsa da mutuncinsa da dona alkawari da kuka kulla kan gaskiya ike ba za ka haince shi ba shi kuma ya ce maka wa alaikum assalamu shi ma ya baka irin wannan to wannan ake so mujtama na musulmi tun daga wancan lokacin har zuwa yau to wannan ake so mu zama idan wannan kalmar ta zauna a tsakaninmu domin assalamu sunan Allah ne shine sunan da babu wato illa babu wani lahani babu shari ko ɗaya tare da shi sannan ita ce ta tahiya da gaisuwa ta 'yan aljanna to idan an samu wannan abin da zai zama tsakanin musulmi shine yada albishir ba yada miyagun kalmomi ba abin da yake ba shi da kyau a dinga faɗa a ce an yi karo an yi gobara a saka a waya ana tuna ba na musulmi ba ne abin da yake na albishir shi ake yi annabi alaihi zai gaya mutum magana amma sai ya ƙi sai cewa ne lokacin da ya je bi'ir aris ya zauna alaihi salatu wassalam abu musal ash'ari ya ce ne sarkin kofa sai ce masa na yadda sai shiga cikin gonar ya shiga daga ciki yana kallon annabi alaihi fita daga baya ba ana jima sai aka zo aka buga kyaure sai ce man sai ce abubakar sai ce alarislik saurara yau ni ne sarkin kofa saboda tarbiyyar sahabbai bai ce masa kamar ni a gurin annabi alaihi za ka yi min haka wala sai yadda sai je ya ce ya abubakarin abubakar bil babi zinu sai annabi alaihi salam ya ce izallahu eh, wa bashirhu bil janna kai masa kai masa izini ya shigo kuma na sa albishir a harshen ka kai masa albishir la ya shi aljanna yana zuwa ya gaya masa ya gode wa Allah ya shigo ya samu guri ya zauna ana jima wani ya sake bugawa ya ce man sai ce Umar bin al sai ce ala rasilik dakata sarkin kofa ne ba za ka shiga wasu da izini na amma bai ce masa kai ka isa ka yi min haka ba yaushe ka musulunta yaushe kake kusa da annabi sai amma sai ya karba so da tarbiyyar su sai ce ya rasulullahi Umar bil babi yasta'zinu sai ce izallahu wa bashirhu bil janna kai masa izini kai masa arbashi da aljanna su sai ya gaya masa shi ba ya shigo aka jima sai sake jin an buga man ya ce usman ibn affan sai ce ala saurara sai je ya faɗa annabi alaihi sai ce usman bil babi yasta'zinu usman yana bakin kofa yana neman izini sai ce izallahu wa bashiruhu bil janna ma'a balwan tusibuhu kai masa izini kuma ka gaya masa akwai ta musifa da za ta same shi wato shi karansa ya kai tsaiko ba ko ake iya ga musifa za ta same shi ba sai wanda aka amince cewa babu abin da zai fitinance shi to sai ya gaya masa wannan shi ma izo i zauna haka tashi to da haka abin da ake so ga musulmi kenan albishir amma ba miyagun kalmomi ba abu na shari a faɗa ina yawan gaya mana cewa da yawa waɗansu in kiyama ta tashi ƙarshe za su ga a cikin sahifarsa akwai kisan kai saboda harshe za su zo wace tana da tsohon ciki su faɗa mata wata kalma mai ban tsoro ko wani abu mara daɗi ya faru sai ta bari shi ne sanadi to su haka wannan kalmar afshus salama bainakum ya kamata mu kiyaye ta da abin da za mu faɗa daga harshen mai zama na alheri ne in babu alheri mu jama kimu mu shiru mu yawaita yin sallama kuma da manufarta da kuma abin da musulunci ya ɗora mu a kai cewa in za a yi sallaman nan akwai ladubba wanda yake zaune da wanda yake tsaye na tsaye shine zai wani zaune sallama saboda idan da wani abu ne na cutarwa shi zai fi saurin cutatar da na zaune wanda itaho da wanda yake tsaye wanda yake tahowa shi ake bukata ya fara sallama ga wanda yake tsaye wanda yake kan abin hawa shi zai fara sallama ga wanda yake tafiya a kafa to wannan ana nuna mana irin rahama ta addinin musulunci da jin kai saboda haka a tafiyar mu akan titina ya kamata mu yi amfani da wannan idan mutum yana tafiya a kafa da mai tafiya a keke ya kamata mai tafiya a keke ji tausayi mai tafiya a kafa mai tafiya a mashin ya kamata ya ji tausayi mai tafiya a keke mai tafiya a karamar mota ya kamata ya ji tausayi mai tafiya a mashin ko mai tafiya a daidaita sau sannan shi mai daidaita sau ya ji tausayi mai tafiya a mashin shi ko mai karamar mota ya ji tausayinsa mai bas ji tausayi mai karamar mota mai tifa ji tausayin wancan haka babbar mota irin mark da da daf din nan to in aka ɗauki wannan za ga titunan musu zama titunan mutane mumine masu hankali to wannan kenan na farko afshi salama ku. sannan sai ce wa adimu da'ama ku ciyar da abinci ciyar da abinci ana son mujtama din society ya zama ba almajirin society bane sai dai a bashi su ake ya zama ya yi noma ya samu abinci ya yi sana'a ya samu abinci ya je ya kodago ya samu abinci ya zama a cikin al'ummar babu mai yunwar abinci Abinda ake so kenan ba mai yunwar abinci sannan kalmar a ce yadda abinci abincin fa ake nufi ba dan jangabo ba domin annabi alaihi yana faɗa ce la akulu min da'ami illa ma luwika Bana cin abinci sai wanda aka buga shi sosai ya bugu ya zama abincin gaske to shi annaba alai sai ke nufi saboda ka wajibi ne mu mata kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka dinga yi a dinga koya musu girki mu wanda in ka ci zai kama maka jiki a san mutum ne ba mutum nan da nan da karancin shekaru ya fara jefa kafa ba abinci bai kama masa jiki ba da ya dan zazzabi sai an masa karin ruwa so da ba komai a jikinsa wannan hadisin ya kamata mu lura da shi wajen abinci wajen koya mu abinci wajen ciyar da mutane abinci da kuma na halak to bayan wannan sai annabi alaihissalam ya ce wasilul arhama ku sada zumunta ita kuma sada zumunta abinda ake so a cikin girmamawa ya zama na dan uwa yana jin nauyin dan uwansa ina ganin girman dan uwansa ina jin maganar dan uwansa ina taimakon dan uwansa ina rufa dan uwansa asiri sannan sai ce wasan lobin laili wannan siniya kuma ku yi sallah cikin dare lokacin mutane suna ta bacci ka shirɓa bacci da saleba nan kuma ana so mujtama ɗin a junanmu mai zaman lafiya mai ciyar da abinci mai girmama juna ba rayuwa bisa haƙo ba rayuwa bisa hikidi ba rayuwa bisa jin haushi ba rayuwa bisa hassada to kuma sai ake so a kulla tsakanin mu da Allah sai shi sallu bil laili wan nasu niyamun ku yi sallah cikin dare an nasu niyamun mutane suna bacci domin ya ce da mu alaikum bi qiyamil laili fa innahu da abu na qablakum na umarce ku da qiyamul laili ɗabi'ar mutanen farko ce kafin ku mutanen kirki maqarabatul lillahi ta'ala mai kusanta mutum ce ga Allah subhanahu wa ta'ala waman jatun anil ismi mai nesanta mutum ce daga zunubi wata kafirun lisayyat abace abace take kankare zunubi wa madara datul na guduma ce ta kora iblis sannan wada wa'u lida'il jasadi kuma magani na cututtukan jiki tafiye tafiye da za ga da sassafe ana ta haram jaga da maza da mata duk da ana giyama lili ba sai an wannan ba ta za su samu lafiya saboda haka in aka samu wannan kusaci ga Allah zai samu da an roƙe shi zai amsa da an nemi tsari zai tsare sannan ɗabi'a wato kusaci da buɗi na ubangiji iri-iri zai samu saboda haka wannan iyakacin abin da nake so na ɗan gabatar mana kenan illa a ƙarshe wannan sallah ta dare hasan ba a yi ta sai da alola a wannan lura ce tsarki a banɗaki annabarsa ya zo da shi da ba a yi kowa kasumsum kawai yake yi mata sun zauna cikin rashin jin daɗi da mazajensu maza haka sai ce to akwai ɗaharatul hadisi wal khabas sai ka tsarkake duk abin da ya fitar ga jikinka mara kyau da ruwa sannan kuma ganga jikinka sai ka tsarkake ta tufanka sai ka tsarkake mahallin da zaka yi sai ka tsarkake tana aka ma umarce mu da shafa turare aka kuma sa mu dinga yin asuwaki. kaga wata irin al'umma ce daban wani sabon samfur da aka zo da shi sanai ta alolar da aka ce a yi idan ka yi ta kariya ce domin duk wanda wata musifa ta sama in ba shi da alola to shi ya so kai zargi kowa sai kansa in dai za ka ringa zama da alola to musihuwa su ringa samun ka sannan kuma kankare zunubi take domin annabi alaihi yana faɗa mana cewa duk inda ka wanke guri kaza ruwan da ya zuba na ƙarshe ya tafi da zunubin wannan gurin sannan kuma ita wannan wato ita ita ita wannan alola din bayan kankare zunubi da take yi kuma sannan kuma tana sa a bude kofofin aljanna domin annabi alaihi ce da wanda ya idar da alola in ya ashadu Allah ilaha illallah ya karanta wannan fita hallahu abwaul jannati samaniya sannan kuma haske ne a filin alkiyama da shi za mu bambanta da dukkan sauran halitta saboda haka ya kamata mu kula da yin tsarki a ban daki mu kula da yin alola mu kula da yin wanka na janaba mata su kula da wanka na ɗaukewar jinin al'ada da wanka na ɗaukewar jinin biki to in muka yi wa'annan abubuwan al'ummar tamu za ta zama tsarkakakkiya tana kan tafarkin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi domin allah subhanahu ta'ala duk ƙofofinsa kaf ya rufe su waya ɗaya ibari ita ce ta annabi alaihi salam wanda ya je wa allah ba ta wannan kofar ba zai wuce ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin masu ƙauna annabi alaihi salatu wassalam masu ɗa'a ga annabi alaihi salatu wassalam masu siffantuwa da halayensa alaihi salatu wassalam muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya alfahari da mu a wannan muhalli kamar yadda yake yin alfahari ga wanda suka taru suka ambace shi suka yi ayyukan da yake so aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum na fata Allah maɗaukin sarki ya saka wa sarki da alheri ya kara sarki lafiya Allah ya kare shi Allah ya ji kan mai martaba sarki Allah ya ji kan mai babban daki Allah ya ji kan sarki alhaji wato wadan karo kare wani baiti nasa da malam na kabara yake ina cewa ya marhaban ya marhaban ya marhaban bi kadimin zana sanahul ba. bakin bi abdullahi man hajja wa zara mujtaba fadar kano min budihi dam an haran an harin an yaskaba al yawma fada araba halallaha an tadriba in gaba an hasa atan kamar idan an tazhaba in baya na sai kano te kamar ta tashi ta bishi. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah uwa an saurari jawabin profesa da sami fage latinki sarki jawabai da suna tafiya wanda dai yanzu malama uku ne a gabanmu za mu yi saurari khalifa shehu kamil shek abdulhamid yaro bayan shi sai dr shek nasiru abubakar to sai halifa zai yi karatun haihuwa to daga nan kuma saboda lokaci za mu yi addu'a insha Allah Allah ta mai sarki. to ban ziyara bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim da farko ina taya kaina murna da mu baki daya da Allah madaukakin sarki ya yarda mu zo wannan wuri duk wanda Allah ya gamsu da shi ya zo wannan wuri to ya dace domin nan guri ne da muka zauna ba abin da muke manzan Allah muke faɗa abin da zai baka mamaki shine ko da sha'awa duk wanda yake wannan guri da farin ciki a ruhinsa kawai ya zo ya ji manzan Allah shi yake tara mu a maulidi mu faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan ba wani abu na tabbata wannan ita ta fito da shugabanmu yanzu da wannan dara ganin girman annabi da yake da an da ya taso shi ma ya ga ana ganin girman annabi aka kuma nuna masa ganin martabar manzan Allah aka ce da shi ya je gurin da ake maulidi ya ga kuma ana zuwa ya zo ya zauna ya taya mu wannan murnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. mai martaba sarki Allah ƙara lafiya yan uwa mafi yawanci a yanayin da muke ciki ya kamata mu farka kyautar da Allah ya mana ta manzan Allah alfarma ya mana da shi baiwa ya mana alfarma ya mana ba don mun isa ba dan don mun isa ba don ganin damarsa da rahamarsa ya yarda ya sa manzan Allah ya fito a jinsi na mutane ya kawo mana shi mu kuma yadda mu ne al'ummarsa da ya ga dama mazala ba zai fito a wannan jinsi na mutane ba sai bashi a mala'iku ko kuma ya bashi can shi da shi da shi ba kai ba ni ba kowa in kuma da ya ga dama mu din da a sai a kawo mu ba a al'ummar manzon Allah ba sai a yi ka a cikin wani annabi can kamar annabi Hizkilu to an yi ka annabi Hizkilu kuma ai sai la haula Allah wallahi to sai Allah ya mana alfarma da manzon Allah to da aka yi mana alfarma da annabi wai shine yanzu sai aka kawo su mutane yan haya galantoyi gantalallu afuwa mai martaba ina amfani da wannan kalmar ne saboda ta fi dacewa da su amma ba zan fita da gudu ba na yi shiguna to waɗannan mutane a halin da muke ciki a yanzu wai ilimi ake koko bayyana wa matasanmu wanda za su da su biyo bayan mu dai na gaban musu mana aiki kuma mun gode musu mun gode wa Allah da ya ba mu irinsu irin wannan yawon wurin maulidi da wurin ishiriniya wurin salati wurin waye da aka raye mu a ciki muka tashi ƙaunar manzan Allah ta cika zuciyar zuciyarmu kowaye yanzu ba zai zo ya canja mu mun girmu wannan ko daga sama aka sauko da kai ba aka iya canja mu ba saboda haka zuciyarmu ta cika da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ko kawai da ake yi a kawo ilimi a fahimtar da kai cewar me ai annabi sallallahu alaihi wasallama sai an sassake darajarsa wai kuma ana kokowa a nuna maka ko da hadisi ko da aya sai an sassake darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine me kar ka ga girmansa in ka ga girmansa da yawa to kai ƙasa yanzu ka ga girmansa ƙasa ƙasa misali shine ake yawon gaya maka cewar ba a ziyartar manzon Allah ba ka tafiya madina da niyyar ziyartar manzon Allah sai dai ka ziyarci masallacin manzon Allah a karanta maka wannan karatun wanda ya je ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama wai yayi bata ko yayi wani abu ko shirka ko wani abu makamancin haka amma ka je ka ziyarci gini shi yafi daidai gini zaka je ka ziyarta saboda haka a karanta maka wannan sai a ce da kai bayan wannan ba a tawassuli da manzon Allah wai sai da amalus salihati waye waye waye ina kaga amalus salihati a ina kake da su ba harkar da za a karba taka sai da manzon Allah an ce da kai ba a tawassuli da manzon Allah saboda haka an gaya maka cewar kuma wai ka sani manzon Allah bai ga Allah ba wannan karatu ne to me ribar ka idan ka fito ka ce manzon Allah bai ga Allah ba me ka ci amfani a ciki ko ka gaya wa mutum ko mutum ya gaya maka cewa manzon Allah bai san gaibu ba to kai idan manzon Allah bai san gaibu ba za a kawo wanda ya san gaibu akwai wanda ya isa ya san gaibu banda manzon Allah wai bai san gaibu ba sai kuma a karanta maka ilimi ne wai cewar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal iyaz billahi wai suna wani waje a cikin wuta za a kai su shi kuma nasu mutum nasa babansa daga makabartar dan dolo sai ya ce jannatul firdaus za a kai shi kai tsaye daga makabartar dan dolo ko daga wali mai kargo saboda haka duk a kai shi jannatul firdaus amma iyayen manzan Allah ya kai su wani guri to misali saboda karancin lokaci mun ɗauki misali abinda ake kira tawassuli da manzan Allah kamar yadda mai magana al'azuma da yake faɗa tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo ma'ana manzan Allah tun baya nan tun tun tun tun annabi Adamu Allah madaukakin sarki da ya halice shi da ya hana cin itaciya ya ci wannan itaciya amma da yayi wannan sai Allah yake ce da mu fa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saɓo ubangijinsa kuma ya bata to shikenan da ya zo sai yake tambayar Allah sai ya ce Allahumma bi haƙƙi Muhammadin Allah dan haƙƙin annabi Muhammadu ka yafe min illa ma gafarta sai ka gafarta min wannan zunubin ya ce ya aka yi kasai shi sanda ya ce sanda ka halicce shi na daga sanda ni na daga kaina a makin jama'a shi na ka rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai na san babu wanda zaka iya hada sunanka da nasa sai wanda kake ƙauna. ya ce je kana gafarta maka wannan tawassuli ko ba tawassuli ba Ya yayi tawassuli da manzan Allah saboda haka manzan Allah ya bayyana manzan Allah yana zaune wani mutum ya zo gurinsa yana magana yana ciwon ido idansa ya rufe ya ce da manzan Allah ya yi masa addu'a manzan Allah ya ce da shi a ah, in ka so ka yi haƙuri in kuma ka so je ka yi alwala ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyika nabiyir rahamati ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litukuza Allahumma shafi'uhu fiya yace shi manzon Allah ya koyi yadda za a yi tawassuli da shi gurin Allah a hada Allah da shi Allah yayi ya gama fadar wannan take idan su ya bude bayan wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya fati kamar sayyidina Ali aka wani hadisi yake cewa bayan wafatin manzan Allah da kwana uku sai ga wani balaraban ƙauye ya zo abin da ya zo da shi da gudu sai ya zo ya shigo sai ce ya zo gurin manzan Allah ne sai aka ce da shi yau kwana uku da wafatin manzan Allah kwana uku da wafatin manzan Allah shigo manzan Allah yake son gani aka nuna masa kabarin annabi ya faɗi kan kabarin manzan Allah yana birgima yana kuka sai ce ya rasulullahi ka ji daga gurin Allah mu kuma mun ji daga gare ka ka ji ka kiyaye mu kuma mun kiyaye daga ka, mun ji ka faɗa walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwaban rahima sai ce ya rasulullahi gashi nazo ni kuma baka na ya zan yi sina ali ce yana faɗar wannan kalmar a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama faɗar wannan suka ce daga cikin kabarin kowa ya ji aka ce je ka an gafarta maka je ka an gafarta maka ya zo kamun ƙafa da manzon Allah nana Aisha Allah ya ƙara yadda gare ta wata rana mutum Madina sun tambaye ta sun su roƙe ta ta roƙa musu Allah babu ruwa an yi fari a ba su ruwa sai ta ce ba haka za ka yi ba ku tafi kabarin manzon Allah ta ce suka je kabarin manzan Allah suna tsayawa a kabarin manzan Allah ta ce idan kun je ku kwakula kabarin ku ɗayi ƙofa ƙofar da za ku yi ta kalli sama ita ƙofar ta kalli sama haske na rana ya shiga kabarin shi ya gani shi ya gani za su yi magana kenan saboda haka ta ce kawai abin da za ku kenan wannan aikin suka yi ba su ce Allah dan manzan Allah ba mu ruwa ba kawai a huda manzan Allah can za su yi magana can can can ba sai ka zo wajen ba aka huda nau'in kofar sun gama kenan aka jika su da ruwa saboda alfarman manzan Allah Sai na Umar dan ya gaya mutane waye manzan Allah an tambaye shi ma irin wannan na'am to shi da ya tashi sai ya kama Abbas wan mahaifin manzan Allah sai ya rike shi sai ce Allah wannan wan mahaifin ka ne Abbas dan Abbas ka ba mu ruwa dan Abbas ka ba mu ruwa ba su ba sai a jike to malam idan ba mu nemi alfarmin manzan Allah ba za mu nema to a duniyance bari ka ji a duniyance ni shekara kusan 20 da ta wuce manyanmu iyayenmu kamar mai martaba sarki Allah jaddada rahama gare shi na faɗi gabansa na sa an tura ni Abuja wanda za a tura ni wurinsa ni fa ban san shi ba me yasa zai min alfarmar sarki zai mu na je yi min alfarmar sarki tawassuli ne da sarki galadiman Kano Allah ya ji kansa na faɗi gaban sa na nema ya tura ni gurin mutum dan ai min saboda galadima an min saboda galadima halifa mala isaka duka irin su waɗannan sun tura mu gurin mutane su ake mana a wannan fa a duniya kenan ina ga manzan Allah malam mabi manzan Allah sak bargalantoyi kama annabi Allah ya ƙara mana san manzan Allah Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama duk juyin zamani tsokaci iyaye maza da mata da yara matasa a halin yanzu duk ɗan da za ka ba yarka ko ya za ta auro ko yaro zai auro ya a wani waje ka tabbatar gidan ana ganin darajar manzon Allah in ba haka ba za ka karɓo guba kana zaune yarinya za ta dawo maka ko yaro zai zo ya ce da kai wannan abin da kuke yi salatul fati baba gargajiya ce saboda haka mu kiyaye duk abin da babu daraja annabi a ciki gamta da shi kowaye aka ce ya zo yarka yana neman ta in ka bincika ba a ganin daraja annabi a ciki ka fita daga harkarsa lasiya ma kaga ya sa wani dan gemu ya fetse gemun ka motsi wutsiyar dan shila fita daga harkarsa Allah ƙara mana san annabi alhamdulillah Allah shi sarki Allah lafiya yanzu za mu saurari Dr. Nasiri Abubakar goron dutse al-mufassirul kabir Allah ƙara lafiya akan hukumullahu bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين وبعد hadaran mai martaba sarki hadarar manya-manyan profesoshi da shahannai da sauran manyan malamai da 'yan uwa mahalarta wannan majalisi mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a lallai 'yan uwa an yi maulidudduka daban-daban tun da wannan watan ya fara ba kakkautawa an zazzauni majalis daban-daban waɗanda aka ambata abubuwan da rayuka suke farin ciki da jinsu wanda yanzu wannan ya zo kusan shine karshe-karshe kamar yadda aka ji a wannan mazauni musamman muhadara ta farko da ta biyu da ta uku wadda ta bayyana mana annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan wuri yan uwa wuri ne da ake tarbiyyantar soyayya ta annabi wuri ne wanda ake bayyana yaya za ka so annabin annabi ya ce mu ladabtar da 'ya'yayenmu akan abubuwa guda uku a ciki sai ya ce san annabinku to ku ladabtar da 'ya'yayenku kan abubuwa guda uku na farko san annabinku to shi san annabi akwai lokacin da ake wuce shi ashe har yanzu ladabtar da kawunan mu za mu ringa yi akan san annabi to ta yaya ake tafiya zabarin neman yanda za a so annabi sai a irin wannan wurin domin a nan ne za ka ji waye annabi zatan a ƙera maka yanda annabi yanda Allah ya yi shi tunda baka ganshi ba baka zo zamaninsa ba a ce maka fuskarsa ga yanda take girarsa ga yanda take bakinsa ga yanda yake idansa ga yanda yake kirjinsa ga yanda yake duka ba yanda na kowa yake ba wannan shi yake kara da an gama wasafa maka annabi sai ka ga kamar ga annabin a gabanka a zuciyarka to a irin wannan wurin ne ake jin wannan a irin wannan wurin ne ake jin ɗabi'o'i na annabi kamar yadda muka ji yanzu daga profesa za ka ji halaye na annabi halayen da su ba wai koyaye ba a'a da su aka halice shi saboda Allah ce innaka kala ala khuluqin azimin ba a ce anta sahibul khuluqi ba ba annabi ba ma'abocin ɗabi'o'i kyawawa bane a'a shi a kansu yake an kwatanta shi isti'ara ce tasrihiya, tabi'iyya an kwatanta kamar mai dabba da ya hau kan dabba ya daidaita ya riƙe ta zai yanda yake so da ita haka annabi yake yi da kyawawan ɗabi'o'i ya hau kansu ya zauna yanda yake so haka yake yi da su shi sa aka ce ala khuluqin azim a kansu kake kai ba kai ne ma'abucinsu ba ɗabi'a guda ɗaya tak in ba sa'a ba wajen koyanta ka zauna a kanta sai ka yi ta kokawa da ita a'a to shi shi a kanta yake to a irin wannan wurin ne uwa muke jin yaya annabi yake a ɗabi'o'i a irin wannan wurin ne muke jin yaya ƙadarin annabi yake yaya girman annabi yake ake faɗa mana girmansa na kafin a duniya duka da girman annabi bayan an yi duniya da girman annabi bayan duniya ta ƙare da girman annabi wanda ba na kafin duniya ba ba na duniya ba bayan an yi ta ba wanda kuma bayan ta ƙare ba annabi yana da girma wani wanda shi ba kafin duniya ba ne ba kuma a duniya ba ne ba kuma bayan duniya ta ƙare ba ne to a irin wannan wuraren ne muke ji to wannan duka in mun ji me za su bamu guzirin menene muke samu a cikin wannan shine muna tarbiyyantar zukatanmu a kan san annabi in kana dan gida na daya ka tafi dan gida na biyu kada in banmu a cikin abu don wasu sai ce to ina ne inda ba kafin duniya ba ba duniya ba ba bayan duniya ba eh annabi sallallahu tun kan ai duniya yake ba mu labari a cikin hadisi ingantacce yake cewa inni inda lahi la khatimun nabiyina wa inna adama la munjada fi dinati ni a wajen Allah suna na katimun nabi'ina a sannan annabi adamu yana ajiye a yi ba a kwaba a yi shi ba kafin duniya kenan to kaji matsayin annabi matsayinsa na bayan an zo duniya wannan tunda babu lokaci ba sai an yi magana ba a bayyana yake matsayinsa na kuma bayan duniya ma ta kare kun san a bayyane yake za a tashi fagen da kowa da kowa ba a manta da shi ba kowa ya tashi yana gaban malikul jabbar waye zai iya tunkara Allah ran nan matsayin kenan kagan bayan duniya to akwai matsayin da duk ba waɗannan ba yana da matsayin da ba kafin duniya ba ba a duniya ba ba bayan duniya ba amma wannan watakila ba ni zan faɗa ba wanda suke masu saurara ne za su faɗa da Allah a ina ne inda annabi ya je ya gana da Allah tun da dai an gane ha an karɓo kaza an magana an kaza au ha ila rabbi ma a ina ne nan kafin duniya ne a'a an yi duniya wallahi a duniya ne a'a a lahira ne a'a ina ne nan ba za ka kira shi duniya ba an wuce sama da wata halitta da komai jibril ya je an taka birki ya ce ba can gaba gaba sai kai ya tafi inda can ba duniya ba in lahira ce an wuce wuta an wuce aljanna annabi ya gamu labar ya wuce yan wuta ana musu azaba yan aljanna ana musu ni'ima ya wuce ya wuce duk ya wuce nan wurin to ya je ina sidratul muntaha mala yace wai sidratul muntaha to ba anan shi ba shan ba anan jibril ya intaha ba shi ai ai nan sidratul muntaha anan shi anan ya intaha yayi gaba to ya je inda nan ba yadda na faɗe shi haka yake ba duniya bane ba lahira bane ba kafin duniya bane sai Allah ya san ina ne sai annabi Muhammadu da ya je to annabi na da kadari a wannan wurin to yan uwa wannan duk gaba ɗayan waɗannan abubuwan abinda muke ji abinda ake nema su tarbiyyanci sanka daga gidan da kake ka tsallaka zuwa wani gidan domin kowa ya san cewa duniya gaba ɗaya ba haɗu akan irin kalan mahabba ta annabi guda ɗaya ba nan da muke tare kai ka san wani soyayya ba sa ta wani bace wani yana gaban wani to da irin waɗannan jin wannan abu ne ɗan baya yake tsallakowa ya yi gaba domin soyayya gidanta uku ne to a gida na uku shi kuma darajoji ne shi kansa gidan farko dama da gida na biyu din nan gaba ɗaya falillahi hamdu mun tsallake shi da yaddar Allah gidan san annabi na farko wanda daga kaƙiyin wannan ka zama kafiri kenan shine gidan karɓar sako ka ɗauki annabi sallallahu ya kawo maka sako ka karɓa madalla za ka aikata kai imani da shi lalle wannan mai san annabi ne iyaka amma sansa kenan da shi wannan ɗan gida na ɗaya ne daga ba wannan gidan sai kafirci dama yi to wanda ya tafi gida na biyu shine wanda ya karbi sako daga annabi ya yi imani da annabi ya karbi duk abin da annabi ya zo da shi ya runguma kuma ya yi gaba ya nemi cewa annabi me kake so in yi me kake so in bari wannan dan gida na biyu ne ita ce soyayya mai matakin imani waccan soyayya mai matakin musulunci wanda ya kara gaba shi ne mai matakin imani kana neman duk abin da annabi yake so za ka yi duk abin da yake so ka bari za ka bari wannan shi fa bai kai karshe ba dan gida na biyu ne akwai gida na uku a gabansa ai wani zai iya cewa to ya za a yi bayan cewa ka bi annabi a alkur'ani ka bi shi a sunna duk abin da ya zo za ka koyi da shi to me ya rage maka akwai abin da ya rage maka wallahi a cikin san annabi koko kana nufin da annabi ya kalli umar ya ce imani baya kammala sai an ji an so ne fiye da fiye da fiye da fiye da umar a lokacin a wani mataki yake musulunci za ka kai shi ya wuce nan matakin islam matakin imani koyi da annabi ka gaya umar amma duk da haka annabi ya ce kana da saura ya umar sai da ya kai sannan ya ce yanzu ka zo umar ashe akwai wani mataki wanda yake bayan komun bin sunnaka komun bin farillaka ana neman ka a cikin san annabi ka taka wani mataki cikin san annabi wanda in baka taka shi ba shine mataki na san annabi a bangaren babin isani shi ko wannan darajoji ne shi kuma an ce daraja daga ta ɗaya har zuwa ta goma shi ma a wani darajar kake daka abin akwai aiki to irin wannan zaman shine yake kumbura zuciya ya mata allura ta hasken soyayya ka ji daga inda kake baya kayi gaba sai ka samu kwanukan awanka suna nan waɗanda da su ake awon san annabi akwai kwanukan awo wanda duk wanda yake nan da yake so ya sanya ya ƙarfin san annabinsa yake to akwai su suna nan kwanukan awon da ka ɗauka ka sa a cikin mudu sanka da annabi sai ka ga iya daidai gwargwadon san da kake da shi ka da annabi ya yi sama ko ya ƙasa ko ya tsaya can za ka gane to uwa babu lokaci da an ambata don jama'a ya zama su gada cewa kawai ambata soyayya da baki ita ce soyayya bata soyayya da baki kawai ba ita ce soyayya ba sai wannan kwanukan awon sun yi aiki a cikin soyayyarka an ga mudin da suka baka to a nan ne za a gwargwaje ka ya kake misali kwanukan awon guda takwas ne kuma ga sunan allah ne ya aje su ba ni na aje su ba ba ma wani mutum ko malami ne ya aje su ba gashi nan muna ta karanta alkur'ani allah yana cewa in dai babanka da 'ya'yanka da 'yan uwanka da matarka da dukiyarka da tijararka da abubuwa guda takwas da ya ƙarshe in dai suka fi soyuwa akan Allah da manzan Allah babu magana to yaya za ka yi awa shi ne da ko baba da ko annabi yau baba ya ce a yi kaza yau annabi ya ce a yi kaza wanne ka bi to a sannan ka ɗora san annabi akan mahaifinka ɗauko ƴaƴanka duk yanda suke duk yanda kake son su yau sun saba wa manzan Allah ka saba musu ba kai ba su a sannan ka ɗora son manzan Allah kan ‘ya'yanka ɗauko matarka duk yanda take son ka kowace ce ita yau ta taba annabi ta saba wa hanyar annabi kuma ka ce kina nan dalib ba dalib babu an ɓata in ba haka ba soyayyarka tana ƙasa da soyayyarta ta yi sama akan san annabi to ga inda aka fi faduwa a jarabawar nan ɗauko kuɗi a nan aka fi faduwa ɗauko kuɗi yau kuɗi za su ja ka a kan tafarkin da zai saba wa Allah da manzan Allah ga annabi na kira ga kuɗi suna kira ka take kuɗi ku ce a sai annabi to nan san ka da annabi ya fi ƙarfin kuɗi wallahi to wannan haƙi zuwa kawai da na faɗa ga mai martaba a zaune an daɗe ga lokacin da aka ambata ya tafi waɗannan abubuwan su ne ma'aunai da ake gwada soyayya wato duk lokacin da wani abu ya ci karo da san annabi to ka aje wannan abin ko meye shi kawai sai annabi ba uwa ba ba uwa kana ina dan dan abdullahi dan dan ubayi dan salulwa dan babban munafikai shugaban munafikai lokacin da raɗe raɗe ya faru babansa yake cewa in mun dawo daga madina mun shigo madina lalle sai mun fitar da makaskanta suna makaskanta maɗaukaka za su fitar da magaskanta labari ya je sai ake raɗe raɗin to ai ya kafirta kawai kashe shi za a yi sai shi sai ya zo cewa annabi a banne ni in kashe shi kada wani ya kashe shi in ringa kallonsa ya kashe babana yau ya taɓa annabi ba baba to haka ake son ya zama duk wani abin da zai ci karo da annabi muhammadu ko hadisin manzan allah ingantacce ka sa masa baya ba kai bashi. waɗannan su ne ma'aunai da ake auna soyayya idan ka yi wannan to sannan za ka fada cikin fagen wato manya-manyan masoya annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka je lahira kana kurtu a san annabi akramakallah ka je ka je din masoyin annabi to amma kana kurtu ha ai in baka zama dan inspector inspector ba general to general wannan suna nan a gaba to da haka yan uwa kamar yadda na faɗa akwai lokaci wannan irin makaranta makaranta ce ta tarbiyyar ruhi a kan yadda mutum zai so annabi ya raya san annabi kuma ya bar baya ya yi gaba a cikinta to muna fata ubangiji Allah ya raya mu da wannan ya raya ta ya taso da 'ya'yanmu ba mu da tarbiyya muna da tarbiyya a hannunmu ta mu yi abin da shine muke iya yi amma Allah shine hakikanin murabbi to muna fata Allah ya tarbiyanci mu kanmu ya tarbiyanci zukatanmu ya sa mu kare a yanda muka faro a wannan tafiya kuma ya tarbiyanci na bayanmu ina fata ubangiji Allah ya ja sarki ina jin daɗin irin wannan zaman da irin wato tarayya da martaba saboda me saboda wato abubuwan dai ba za su faɗu duka ba Eh amma dai ala halin a ce mazauni ne waɗanda shugabanni suka wuce suka zaune shi da gaskiya to wannan shine alamar sun zaune shi da gaskiya domin Allah ya sa ƴaƴansa sun biyo shi da gaskiya wannan muna ƙara addu'a ga mai martaba Allah ya ƙara jan zamani Allah ya ƙara imani Allah kuma ya ƙara ƙarfin wato tafiyar da irin waɗannan abubuwan da aka gada ya sa kuma waɗanda su ma suke ainihin 'ya'ya da zuriyoyi su biyo ku a kai da wannan nake cewa Allah ya saka waɗanda suka shirya wannan mazauni alkhairi Allah kuma ya ƙara bunƙasa mana ire-irensu duk inda muka ji irin wannan idan ba mu je ba sai dai idan babu yanda za babu iko ne amma wuri da za a je ba wai sai ka ce wani abu ba wallahi na ji daɗin zuwa wannan tun daga kan abubuwan da aka yi da ba sai na ce wani abu ba Allah ya saka da alkhairi ga duk waɗanda suka ba da gudunmawa wannan wuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala maɗaukakin sarki don saurari jawabi daga dr nasiri abubakar goron dutse allah taimake ka waɗannan manya-manyan maluma da ake gani kamar makarantar profesa shek umar sani fage makarantar shuma da nasiri abubakar da zawiyar babanmu shek abubakar musa jallo suna daga cikin zawiyoyin ko suna daga cikin makarantu ko suna daga cikin wuraren da babu irinsu a ƙasar nan wanda duk wanda yake halartar majalisansu wato idan zuciyarsa tana da rauni tana ƙara ƙarfi idan zuciyarsa a ƙanƙanin mataki take a cikin soyayyar manzo Allah mai halartar waɗannan wurare nasu to yana samun wani ƙarin ci gaba saboda makarantarsu Allah ya taimaki sarki makaranta ce take zaburar da samari take ƙara wa samari soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ganin girmansa da jin nauyinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya jadaran waɗannan manya manyan maluma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara albarka a makarantun su yanzu yanzu to Allah ya tarki sarki masoyinka Alhaji Mahmud Adhama yana da ƙara godiya Allah ya jadaran sarki Allah ya ji kan mai martaba sarki Allah ya ƙara kusanta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa shaida ne ya san alaƙar alhaji babba kakanmu alhaji dattijo alhama Allah ya taimaki sarki da sarki Allah ya ji kansa ya san soyayya take tsakaninsu wanda duk abin da ake Allah ya taimaki sarki idan aka ce alhaji babba ya je gaban sarki to ana tsaye da komai sai ya tsaya ya saurari alhaji ba ma shi ban aka ce ga wani daga cikinmu ya zo Allah ya taimake ka ana tsayawa a saurare mu saboda haka to wannan soyayya ga ta Allah ya ƙara gadar da ita wanda damun ita shi alƙawari na daga imani Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki sarki ya ƙara lafiya yan uwa sai a saurara yanzu zamu saurari kalmomin mai martaba sarki bayan sarki ya yi kalmomin kalmominsa masu albarka sai karatun haihuwa bayan karatun haihuwa insha Allah akwai shirin tijani an kaba Allah ya taimake kamar ku ne zai karanta da lafiya sai addu'a ko an sallami kowa kuma Allahu akbar Allah ya ji dan dawo sarkin ado Allah Allah da da dai malamin su biyu na zuwa na sai na yi magana to bayan malamai manya sun yi jawabi irin wannan tunda ya ce na yi magana abinda zan faɗa shi tunda na fara zuwa nan watakila yau sau watu wato family na uh, sheikh adhama masu girma manya-manyan shuhunai manya-manyan malamai da limamai da makaranta alkur'ani da madihai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka halarci wannan wuri baki da ina miko sallama ta gare ku gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gurgurje yan uwa ina miko ta hani'a ta ma'ana murna da Allah ya zagayo da mu da ku baki ɗaya cikin wannan rana cikin wannan dare a wannan lokaci da muke haduwa a wannan farfajiya mai albarka muke karanta kisar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina mana ta hani'a ma'ana murna Allah ya karbi soyayyen mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya amintar da mu ya kuma mana shaida a cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gurguje za mu karanta wannan kissa ta haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tsaye sai ya samu ya zauna dan ana so a duk inda aka ambaci kissar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a miƙe tsaye saboda tarba da tare da ake na wato huwiya mutlaka shine ma'ana rauhaniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da take sauka a wannan wuri ana so mutane a miƙe a wannan lokaci to in mutum yana tsaye kaga kuma ba zai tsalle ya sama ba amma in kana zaune zaka samu ka miƙe dan girmamawa wato ga janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu karanta wannan abu a cikin wato bai wuce minti bakwai ba ko zuwa minti biyar insha Allah ta'ala za mu kai ga kisar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shehu yake faɗa a cikin wannan littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya qulu bin alhaji abdullahi ibrahim la yazalu fi jamali maulahu yahimu hadha alfaid ahmadi bil mawlid almuhammadi alhamdulillah bi lisan almartabati aljami'ati lil asma'i was sifati wal maqamati wal ahwali wat tajalliyati wal maqamati man awjadahu allah qabla wujud alwujud min ayn mudrak alwujud waj'alahu ayn waj'alahu waj'alahu ayn ayanihim wa sawfi wujdanihim man kana nabiyyan wa adamu bainal ma'i wad din bal kana nabiyyan wala adama wala ma'a wala الدين أحمده وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شو يتي وبعد باين يبودي الله تبارك وتعالى da kuma salati da yayi ga jinjina da kirari da ga hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayin da Allah sarki wanda yake matabbaci mamallaki ya nufi ya bayyana hasken shugaban samuwa ya nufi ya sanya shi ya zama halitta a abin mayyazewa zati wanda yake mustaqilli ya nufi ya samar da samuwa da shi daga tsantsan falalarsa da karamcinsa da baiwarsa sai ya halicci hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin ya halicci shamakai da al'arshi da abin da yake cikin su ya sanya wannan haske na manzo Allah ya zama wani ginshiki ne na haske wato yana tasbihi wa Allah tabaraka wa ta'ala tun gabanin a ci al'arshi da kursi da shekara dubu mai tan wanda bayan wannan Allah bayan wannan wato bayan wannan halitta ta tasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tsawon shekaru Allah ya halicci sammai da kasai da aljanna da wuta da duniya da lahira da mala'iku wato da aljanna da wuta duk gaba ɗaya Allah ya halicce su baki daya wato daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayan wannan Allah ya ɗauki abin da ya saura na daga wannan haske shine ya sanya shi a tsatson annabi Adamu bayan da ya halicci annabi Adamu ya zaunar da shi a gidan aljanna to bayan ana nan kuma wato da aka samu wannan kadiya ta cin wato shajara da Allah ya hane shi da ita aka sako da shi wato gidan duniya to tun daga nan ya zama na cewa wato hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana intikali wato daga wato mutane mazaje wanda wato matsayi daga tsatso na mazaje wanda suke tsarkaka tun daga annabi Adamu zuwa ga annabi Shisu zuwa ga annabi Idrisu zuwa ga annabi Ibrahimul Khalil zuwa ga annabi Isma'ilu zuwa ga tsarkakan mahaifa yace wata uwa daga cikin iyaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bata taba afuwa ga wani aiki na ashaba ko ko wani abu wato da yake bujirowa mata a zamanin jahiliya bai taba bujirowa ga ɗaya daga cikin mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga mazan su har matan su baki ɗaya har tun daga kan annabi Adamu har zuwa ga walidinsa Abdullahi dan tsarkakewa wato ga nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni an aiko ni a cikin wato fiyayyin tsare kun ƴaƴan annabi Adamu tsara bayan tsara ya ce wasu makurɗai guda biyu ba su taɓa rabuwa face sai na zama ina cikin mafi alkhairin su haka nan wato ya zama na cewa wato maza Allah ya rika bin wato tanasuli na ƴaƴan annabi Adamu har zuwa zuwa ga kan walidinsa Abdullahi dan Abdul Muttalibi wanda lokacin da Allah ya nufi ya ciri hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyanar da shi zuwa ga duniya alam na zuhuri baki daya sai Allah ya motsa zuciyar walidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abdul Muttalibi da nufin yayi aure wata rana yana zaune sai ya ce da mahaifiyarsa yonce ta ce na'am yace ina so ki nema min wato mace ma'abuciya kyau da kamala da kurjini ma'abuciya dangane maɗaukaki ta ce me kake nufi ya ɗana yace ina nufin aure ne ta ce so da karamci ya tabbata gare ka ta tashi ta kewaya a cikin 'ya'ya mata na larabawa dangin ƙurashawa babu wacce ta ta ƙayatar da ita sai amina bintu wahabi ta nema masa aurensa ta nema mata ta nema masa aurenta aka aura masa ita wato ta hanya wacce take kyakkyawa ya aure ta kuma ta tare a gidansa shine ta yi ciki da shugaban mutanen farko shugaban mutanen karshe shine annabi Muhammadu wato sallallahu alaihi wa sallama lokacin da dan Amina Allah ya kara mata yadda ta samu cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an ga abubuwa da yawa duniya ta yi mushahadar abubuwa da dama musamman duniyar kafirci cewa za a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an yi ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ga abubuwa da dama duniya ta ga abubuwa da dama na bushara da aka yi ta samu wato akan zuwan manzo Allah wato sallallahu alaihi wasallama wanda a ƙarshe a cikin wata na wato tara wanda shine rawatar rabi awwal wanda a cikin shi ne aka haifi manzo Allah wato sallallahu alaihi wasallama na Amina take faɗa take cewa a cikin daren farko na watan rabi awwal wato tace farin ciki ya samu gare ta wanda yake baya iya musaltuwa haka nan a cikin dare na biyu aka mata bushara cewa ta samu abin nema saboda ta za ta haifi da wanda duniya ba wata uwa da taba haihuwar irin sa a martabar daraja a wajen Allah a dare na uku kuma sai aka ce da ita kin yi ciki da wanda zai miƙe da yabo da godiya ga Allah a dare na hudu kuma sai ta ji wato wato ta ji tasbihin mala'iku a cikin sammai a cikin dare na biyar kuma sai ta ga annabi ibrahim khalil a cikin baccin ta yazo yake mata bushara da cewa ya ke amina ki bushara da haihuwar annabi wanda yake madaukaki ma abuci alkadari da haske a wajen Allah a cikin dare na shida kuma ta ce sai farin ciki ya cika gare ta bai ragu kuma bai yanke ba a cikin dare na bakwai kuma sai wani haske wanda yake na yadda wato ya tumanya gare ta wanda ya zama na cewa wadata ta baibaye zuciyarta wato a cikin dangane da wannan haske da yake zuciyarta a cikin dare na na takwas kuma sai ta ji harshen nan na farin ciki da dai farin ciki yana kira yana cewa yake amina haihuwar hasken haske ta matso haihuwar watan watanni ta matso a cikin dare na tara sai a arzikinta da wadatar ta suka bayyana gare ta a cikin dare na goma sai ta ji mala'iku sun rude a cikin sammai suna yabo da godiya ga ubangiji a cikin dare na goma sha ɗaya sai dukkan gajiya ta gushe gabar na amina a cikin dare na goma sha biyu sai ta yi hasashe da cewa wannan abin da yake cikinta yana nufin sauka tare da naƙuda da murna Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح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 ya ce yayin da wato haihuwa ta zo wa nana amina Allah ya kara mata yadda ta zamo ita kadai ce a cikin gida sai wani tsuntsu ya zo fari ya shafi zuciyarta sai dukkan tsoro ya gushe gabaranta ta ce sai aka zo mata da wani abin sha wanda yake fari ta karba ta sha sai wani haske madaukaki ya tumanya gare ta sai kuma ta ga wasu mataye wato dogaye tsawon su kamar tsawon dabino sun zo sun kewaye ta sun tsura mata ido sai ta ce da su a ina kuka san halin da nake ciki a cikin wata ruwayar kwa wato ɗaya daga cikin su sai ta ce da ita ni ce Asiya matar Fir'auna wannan kuma da ke gani ita ce maryamu babar annabi isa wato muka zo wato mu karbi wato haihuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta ce sai ta ga an warware wani wato an warware wani farin feci daga sama har ƙasa ya zo ya kewaye ta mai sukurwa hudu ta kowane bangare ta ce sai ta ga wasu mazaje kuma a hannunsu akwai wato akwai sun tala na azurfa suka tunkaro ɗakinta ta ce sai kuma ta ga wasu tsaye garke guda sun tunkaro ɗakinta sun zo sun rufe saman ɗakinta ta ce bakin tsuntsayen na zumurudi ne wato fuka su ne ya utu ne ta ce sai aka tattare mata duniya baki ɗaya ta ga maɓullar rana da mafaɗarta kudu da arewa na duniya baki ɗaya ta ce sai aka zo da tutoci guda uku ɗaya aka kafa ta a maɓullar rana ɗaya kuma aka kafa ta a fadarta ɗaya kuma aka kafa ta akan ɗakin Ka'aba sai naƙuda ta same ta sai ta haife shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaika wa ala alika wa sallam sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah assalamu alaika ya man ahabbahu Allah wajtaba السلام عليك يا من اصطفاه مولاه لنفسه في سابق الأزل والنباه السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم المقرب المبرور السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم المؤيد المنصور السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الحبيب الفريح المسرور السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نعم الحق الشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إما الزعيم الكفيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إما الناسك العابد السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا إما الخائف المتواضع السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا إما القانت الذاكر السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا إما النبي الخليل assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ni'mar rasulud dalil sayyidi ya rasulullahi anta hayatul qulubi wal arwah sayyidi ya rasulullahi anta al-babu wal miftah sayyidi ya rasulullahi anta al-mishkatu wal misbah sayyidi ya rasulullahi anta al-karamatu was sayyidi ya rasulullahi an سيدي يا رسول الله أنت الإزة والإناية المدد المدد يا سيدي يا رسول الله المدد المدد يا سيدي يا حبيب الله المدد المدد يا سيدي يا رسول الله فأنت السمع والبصر المدد المدد يا سيدي يا رسول الله فأنت الزاد والسفر المدد المدد يا سيدي يا رسول الله فأنت الحديث والخبر الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت الدبيب والعلاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت النبيئة والمزاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت الطريق والمنهاج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فأنت سلم إلى مراكز الصديقية العظمى والمئراج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فقد توصلنا بجاهك إلى الله أن يبلغ أعمالنا ويجيب سؤالنا ويفينا ما أهمنا من أمزمة الضيق والحرج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فقد توصلنا بجاهك إلى الله أن يتوب علينا ويكتب لنا بكاتب السعادة ويؤتقنا وأهلنا وإخواننا وإحبتنا من نار لزا وزفيرها شديد الحر والوهج الشفاعة الشفاعة يا سيدي يا رسول الله فقد توصلنا بجاهك إلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويبوأنا من أعلى الفرادس منزلة عالية الرتب والدرج صلى الله عليك وعلى آلك وسلم to yan uwa kamar yadda aka sani aka saba kan cewar duk inda aka ambaci haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasiran ne au nazman ma'ana rubucin a rubucin zube kamar yadda muka karanta a cikin wannan littafi na Faidal Ahmadi ko ku a waƙe wato kamar yadda ake karantawa a cikin alburda da makamantansu to tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduri a wannan wuri huduri wanda yake kasi ma'ana an ce huduri kasi shine rauhaniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta ce take sauka a wannan wuri baki daya duk inda wato rauhaniyar manzo Allah ta sauka to tabbas rahmar Allah mujmalan baki daya ta tattara a wannan wuri wuri baki daya duka inda ku rahamar Allah ta sauka to addu'a karɓaɓɓa ce kai tsaye a wannan wuri saboda haka ƴan uwa ba ma raba ɗaya biyu cewa muna tare da rauhaniyar manzo Allah a wannan bagire a wannan zama a wannan tsayuwa saboda haka ƴan uwa mu yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun yadda malamai suka yi ta magana akan muhimmancin yin tawassuli da manzo Allah to gashi yau manzo Allah muna tare da shi a yanzu cikin wannan sa'a cikin wannan minti da wannan sakan saboda haka ƴan uwa sai mu tawassuli da manzo Allah zuwa ga Allah mu roki duk abin da muke nema a wajen Allah duk abin da muka roƙa muka hada muka tawassuli da manzo Allah wannan abu karbabbe ne kai tsaye babu shakku babu kokwanto a cikin sa yan uwa mu shagalta da addu'a domin wannan mahalli ne na karba addu'a Allah ya karba addu'o'i mu baki daya Allah ya karba mana baki daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya rasulullah to نبينا ربي رب العالمين وجعلنا الله المحبوبين المحبين المخلصين المخلصين الصديقين المقربين المؤمنين منصور الجانب بالمسر الجوال بحق بدر اخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم وبالدار الحزين Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah muna kamun kafa da manzanka annabinka masoyinka manzanka abin halittarka wanda ka halitta ka girmama shi fiye da dukkan halittarka ka so shi fiye da dukkan sauran halittarka Allah ka amsa mana dukkan addu'o'in mu ka bamu lafiya da zama lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin abinda musulmi mumini ya kamata ya dage wajen addu'a tsakanin shi da ubangijinsa shine ya yi Allah Allah ya bashi lafiya da zama lafiya dan sai da lafiya da zama lafiya komai yake iya yiwa har mu fito mu zo mu taru a wannan wuri mai albarka mu kira ruhaniyar manzo Allah ta zo sai da zama lafiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya a wannan jiha ta mu ta Kano Allah ka bamu lafiya da zama lafiya a jihohin mu duka na arewa Allah ka bamu lafiya da zama lafiya a jihohin Najeriya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya a dukkan kasashen mu na Afirka Allah ka bamu lafiya da zama lafiya a dukkan kasashen musulmi albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka kwato mana masjidil aqsa da gingimu da ake ta yi Allah ka dora karin jihar da musulunci albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani albarkacin mu abuci wannan tsayuwa Allah ka kwaci falastinawa daga dukkan wannan musiba da isbanu isra'ila suka sa a ciki Allah ka fitar da su ka kwato mana masjidil aqsa ka auzuta mu da yin ibada da yin sallah ko ta nafila ko ta nafila ce raka'a biyu Allah kafin mu koma zuwa gare ka Allah ka arzuta mu da nafila ko ta raka'a biyu a cikin wannan masallaci ya lokacin ya dawo yana karkashin dauloli na musulunci albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah kunci da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka yaye mana kunci da ake ciki na hannu da na aljihu da na zuci da na yanayi Allah ka yaye mana albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama magabatan mu Allah ka ji kansu baki daya albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka yafe musu waɗanda suke da rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana ka sa lafiya su kan kwanan su amfane mu da su baki ɗaya duniya da lahira albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah muna da marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah matan mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da makotan mu da masoyan mu na kusa da na nesa Allah ka yi riko da hankulan su da abin da kake so ka yadda da shi su ta aikata alkhairi muna tare da su da bayan bama nan albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama ma'ana Allah ka shirya mana su shiri na addinin musulunci cikin soyayyar manzon Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kai mana jangora Allah ga sarkin mu bawanka sarkin buci Allah ka taimake shi albarkacin ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka ƙara riko da hannunsa albarkacin ka sallallahu alaihi wasallama Allah masoyinka ne mu mun shaida mun sani mun shaida dukkan ayyukansa da yake na zuwa wannan guri da ma furcin da yayi yau a gaban mu wannan magana ta ratsa zuciyarmu ta ratsa imanin mu Allah Allah Allah ka karbi soyayyar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ƙara masa yadda a cikin soyayyar manzo Allah Allah ka ƙara masa kusaci da manzo Allah mu ma Allah ka ƙara mana kusaci da manzo manzo Allah Allah ka karbi soyayya mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka shaida mu a cikin masoya manzo ka sallallahu alaihi wasallama shi mai martaba sarki Allah ka taimake shi Allah ka dora shi akan makiyansa da mahassadansa albarkacin manzo ka sallallahu alaihi wasallama Allah kai masa adalci tsakaninsa da makiyansa da mahassada na kusa da na nesa albarkacin manzo ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya masa dukkan bukatunsa duniya da lahira Allah duk abin da ya sa a gaba abin da yake takawa zuwa gaba Allah ka isa masa wannan lamari albarkacin manzo ka sallallahu alaihi wasallama Allah albarkacin manzo Allah albarkacin ma abuci wannan tsayuwa Allah ka biya masa dukkan bukatunsa albarkacin ka sallallahu alaihi wa sallama Allah ka ji kan mai babban daki Allah ka ji kan sarki ado albarkacin ka sallallahu alaihi wa sallama Allah ka ji kan sarki alhaji Allah ka ji kan dukkan sarakunan mu albarkacin ka sallallahu alaihi wa sallama Allah kai mana jan gora a cikin dukkan al'amura Allah duk wanda ya zo wannan wuri muka yi wannan tsayuwa da shi ta alkhairi ya zama yana da wata bukata a cikin zuciyarsa ta alkhairi Allah ka karba shi da wannan wuri face sai ka biya masa wannan bukata albarkacin mu abuci wannan tsayuwa albarkacin shi sallallahu alaihi sallama Allah duk wanda yazo muka yi wannan tsayuwa da shi ta alkhairi ya zama na cewa yana da wata damuwa a zuciya shi gare shi ko ga wani nashi Allah ka karba shi da wannan wuri face sai ka yaye masa wannan damuwa albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah kai mana jangora a cikin dukkan al'amuranmu na rayuwa duniya da lahira albarkacin ka sallallahu alaihi wasallama Allah karka kunyatar da mu a cikin dukkan al'amuranmu albarkacin ka sallallahu alaihi wasallama Allah muna jaddadawa da ka ƙara karbar addu'an mu ka ƙara karbar soyayyen mu ka ƙara yadda a cikin soyayyen mu da kusacin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin ka sallallahu alaihi wasallama kowa ya halarto sa na alkhairi Allah ka biya mana abinda muka roƙa Allah da wanda muka furta da wanda muka manta Allah duka san su Allah ka amsa mana wanda suka asasa wannan aiki na alkhairi ake ta yin shi yau shekaru aru aru malam mahmud da shi da yan uwansa baki ɗaya Allah kai musu jagora Allah kai musu jagora albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama malam mahmud Allah ka biya masa bukatunsa duniya da lahira gashi abokansa sun zo suna tai magana akan shaidar su akan sanin su da shi akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk mun san wannan da yawa nan mutane kowa aka bashi dama zai faɗi magana mai dama akan malam mahmud akan soyayyar manzon Allah da yin hidima wa addinin musulunci Allah ka karfafe shi Allah ka karfafe shi albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah duk wani abu da zai masa waigi a cikin tafiya cikin soyayyar manzon Allah da hidima wa addinin musulunci Allah ka janye masa shi albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallama ila al-amam cikin dukkan al'amuransa da shi da yan uwansa da da ciyaman mahaifinsu baki da albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah duk wanda suka zo suka taya aka yi wannan aiki baki daya ko da kara gurin nan duhu ko haske baki daya Allah ka biya musu bukatun su baki daya Allah ka amsa mana bukatun mu ka karba hidiman mu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma ahsin fil kulliha wa ajirna min kizi dunya azabil akhirah tawaffana wa salihin allahumma irfa anna al jahda wal ju'a wal uri wakshif anna min al bala'i ma la yakshfu ghayru rabbana atina fid dunya hasana rahma wa hayyi lana min amrina rashada